amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <coughs> farko dai kafin fara wannan katu wannan sace abin da ya faru a maiduguri muna roki allah ya masu kariya allah mana musulmi baki ya kariya ah, yan wadda suka kone ko wanda aka sace su ko wanda aka kashe su allah ya sa su a cikin rahamansa <coughs> kuma jiya shekau ya rana alhamis ke ya bada sako ya nuna cewa suka kashe jafar karara ina kira malam fantami ce ya shiga taitayinsa to jafar yana bai kai abin da jafar ya yi ba yan uwana a afirka yan uwana a kasan ko nigeria ko a ina da aka yi wa jafar ma kaɗan ne duk inda kuka samu isa alifantami ku ɗau mataki a kansa amma ba haka ba isa alifantami isa ba da turanci ake addini ba jafar ma ba abin da ya yi da ya ce zai biya bukatansa da addini to ka kai ko ina ba baka san komi ba a wannan addini wannan shabaka ce kungiya ce afirka suke daga mali da waɗannan irin waɗannan boko haram kiran da muke ma jami'an tsaro bayan da za a yi a zaman lafiya mutum ba hukuma ba ifte na ifi karfi hukuma in masu ko in maku bayan da za a yi daya daga cikin biyu ne da alis da ba su hankura ba yayin da aka kashe jafar da yanzu ba kasan abin da ake cikin wani kawai sani tunda ba gane ko suwaye ba sha ta bala'i suna jefe mu kuma muna kefa hukuma yana na duk inda jami'an tsaro za su yi su saya su gan cewa an kawo zaman lafiya kasar nan sun fito karara su kuma za ka yi mamaki shabaka ne ma'ana suna da wurare ne kagan jiya ina sai hikima mai kasa ina sai kira 'yan wadda suke niger da wuraren ma shi ya ce afirka baki daya su fita su sayin da za su yi ma fantani kana so ka kashe kai ba za ka kashe ka ba kai kuma kan gana jini kai kana nisa da ajinin Allah ba abin da ya hada ka da ajini ka ce manzala bai kaza manzala ga bindiga annunka ga uniform annunka manzala ya sa wannan uniform na arnan da kake sakawa kana mangana ta na kuɗi ka fara kalmomin da baka san shi ba yaro kalmomi arabiya ma ba kyau ayoyin ma ba kyau ka ce mu duk arna ne kai ne musulmi kuma laifanta da kai wace hanya to jami'an tsaro daga kayan da gira ne ba za a tsaya ba to shanin dai mu muna cikin haɗari don fikewa suke su kashe mutum amma za a kone bani adam a kone mata da yara a sata wanda za a sata kuma suna fita suna nan kowane irin kasa ne ke daura gindinsu kowane irin mutum na na ke gindinsu aboki adawa bani adam ne ba na kawai ba ne duk wanda yake tare da waɗanda bayan Allah to yana kin bani adam kuma zat a Najeriya ban ga zama ba na shugaban kasa ko jami'an tsaro ko na kowane al'umma ko na sarakuna ko wani irin malamai a tashi a sayin da za zama lafiya wannan kasa man jafar da ya tafi amma su ma za su tafi shagin waya kan daidai wannan barazanar banza ne wannan barazanar banza ne fantami fantami dan boko ne amma ina ji ne shi ba turanci ke ta kama ba yaro na Allah ya shirye shi Allah ina kan ina kan abin da Allah ma bai dame shi ba bai doki hankali fantami ba ji ne ke yi kaga abun nasu akwai hasada hasada ne mafi yawan kalmomin da yake fara bai zai fara an ka an yi rida an yi rida mai ah, kace demokraci bindigan da kake rike ba ni yayin ka suka yi shi ba bature ne yi shi da boko aka yi shi uniform da ka saka da babatin da kake rikewa arshashin da kake rikewa ba mai zikura ka yi shi ba ba yaren ka aka yi shi ba kuma ba wanda ya ce ka bota ma wani yare me yasa ba za ka ce ilimin na akwai amfani a ciki akwai babu amfani a ciki condam shi ka ce kowa arne ne ba kawai mai sai da aswaki ka zo ka ruje mutanen ba jami'an sar ba su da hankali ba yaushe yaro zai zo in ga wani da bayan Allah daya biyu ne in ka bauta mallam ka hada Allah da komai ba duk kurakuran da kake ga abu ne mai soki Allah zai yafe maka yanzu dan Allah wani musulmi ne yasa yana bota gunki ko yana bota wani abu hukuncin da kake mangana shana da iko za a yi sa wanda tarihi ya kuba wannan kuma hukunci ba na nufi yanke annu ba ne me sai da su waki maukaci abin da ana nufi daga tauhidi zuwa har kasa shine hukuncin Allah wanda nusu suke mangana atta zamantakewa aure a cikin hukunci ke ba yanke annu bane mun kasa muna sallah muna azumi muna hajji muna zaka mun kade ta da Allah bota kuma muna cilawa muna yin abin da shari'a ke yi don bam da iko yanke annu shi kace ce kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi democracy ba menene manzo Allah ya koya maka din zaka yi zabe ya gaya maka yadda zaka nada shugabanni sun fita karara sun kashe jafar mun gano cincin dama bam yaki ne sun fito to amma su gani su gani yadda Allah kuma zai e soro wani yana soro mutuwa ne inda ba ku mutuwa mace ta durkusa ta haife ku sauran bani adam na lai durkusa ya haife ku amma saboda hukuma na tsakanin ku da mutane kuna ganin da ba hukuma ba in kun fita kuma zaje ne arzikin kuma sun ware za ku kashe mu ne ai eh, bangare ce fitina na ke gudu inda kuke gan an ba mace ta durkusa ta haife ku kuke kashe mutane in ba hukuma na tsakanin mu mun gano cewa ku ne haka mu zamna da annunmu ne ya eh, mu tafi mana mu haɗu a can yadda kake fara. Eh, an laye harce kamar fito ka fito yakin karara mana me na yakin sunkuru ka zo ka kashe dan wanka yana ka kalli siffan da suka kashe jafar ka ce waɗannan mutanen babu su babu Allah eh wallahi mutanen da aka kashe iyayensu mejo aka kashe iyayensu a badar kafire ne sabagin kafire she eh, wasu laraba suka yaudar manzana sallallahu alaihi wasallam ya ba su cewa za a zo akwai masu qur'ani suka sace suka zo suka sayar masu larabawan makka larabawan makka suka ga, ga wanda ya kashe babansu shi suka sai shi da surama rama yayin da aka fita za a kashe shi ce ku kyale ni raka biyu ku kyale ni raka biyu sun ce kai ya alwala ya yi raka biyu ya ce ba na tsoro za ku gani na ji tsoro mutuwa ba da na ci a barin sake raka biyu arna ne makiyan Allah da manzon sa ne sabage wallahi sun bar wannan sahabin yi sallah amma ku zo ku samu mutum dan wanka ji a fure ina cikin suge da ku harbe shi daren juma'a ka zo kana alfahari ka kashe shi hukuma na tsakanin mu amma abin da hukuma zai yi dai don shabaka ne daga nan har mali da sauransu ba gida kawai ba ne in duniya sun gan cewa kun kasa na gira ko ma ma za su kafa nasu su kare kansu duk dole hukuma ya tashi ya kare mu da waɗannan mutanen saboda yakin sunkuru suke yi ya fito kara suka kashe Jafar wai Jafar ya yi haka fiye da haka me na yi a'a haba dan Allah ba yaro yaushe kai karatu mai sai da aswaki anan anan suka zo suka kwanta suka yi gyaya ba abin da suka iya ba da kuna zuwa na kuna gaya da malami ba kun ci nasarar ne ai shugaban kai ba ba kai ba shugaban ka mai yayi mukaba da fantami fantami ya kada shi ba kai ba shugaban ka su ta yi wai suna zama wani na tsoron mutuwa ne wallahi hukuma ne hukuma gara su tashi hukuma su tashi shi magana ko in dai ka san waje ne suke waje kowane irin ka san waje ne aboki adawa mu ne gara a tashi a fita don kashe wani ba wani abu amma kuma na tsoro garwashin matasa da azubai babu abun yi in wani fitina ke to ba zai kyau ba kome soki ne amma ke ta a fitina shana ba zai taso ba don ko yarda da abin da yake botawa wani bai yarda a za ta kashe masa malamai ba bai zai yarda ba yadda ba in ba ya mana ga makatar ba inda aka janaiza man jafar aka ilani jihadi za a zama lafiya ne amma muna da ciyawa muna da masu albarka wala ana cikin gaman jana'izan aminu amin ku yankura ku nemo ladawurin Allah ku yankura ku nemo ladawurin Allah ba shi kiri suke nufi ba aka kwanta fitinan da manya manya irin su suka kwanta da fitina boye cha ya hankuri da an tashi yayin fitina yanzu na gida zaman lafiya ke yi ne wani yaro ba kawai kawai yana sai da asuwa ke zo boye yana kashe mutane kuma kuma da shi Allah koma ya suke bayansa koma ya suke bayansa koma ya suke bayansa in kasashen waje ne mu ma mu fito mu nuna a nuna fada su waye ne ya da ya mutu amma wallahi kasatin sa mai fika karatun sa mai fika inuwa ma ya fika ya tafi amma duk duniya suna karuwa a gunsa kai kake zina da yaran mata ka kwakwashe yaran mata ka tafi da suka ci ganima ka fita kana mangana jini dole ne hukuma ya tashi ya zama masa dole kowane irin kasa ne ike tare da boko haram ike tare da wasu kungiyoyi masu tar da fitina wallahi gida ta yake su kuma shala na gida ta ci nasara amma wannan zaman zai zama bala'in da babu shi eh, a ta kone mutane a cikin mota nan muke ma abin nan gwamna maiduguri addu'a allah ubangiji ikara irin su dubu a nigeria allah masa kariya allah kara masa imani kuma malamai su rike shi su ringa koya masa ajini ci gaba jara'an da yake da shi sai wanda yake allah taimake shi wannan shine gwamna shine gwamna allah ya samu gama lafiya na'am